assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 29 ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ɗaya ga watan August shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu mai yunkabu fi sabilillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب من ينكب في سبيل الله باب wanda ake jibe ciwo fi sabilillah wato a jiwo mutum ciwo har ya zamanto gabansa gaban da aka جمي تشيو ياي جني shine ينكب an gane an jime ciwo wannan gaba yayi jini na'am kuma an ah. jime wannan ciwo ne fi sabilillah a wajen jihadi fi sabilillah nam haddathana habs ibn umar al-hawdi haddathana hammam an ishaq an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace بعث nabiyyu صلى الله عليه وسلم أقواما min بني سليم من Allah Sallallahu alaihi wa sallam ya aika da wasu mutane daga kabilan bani sulaim ila bani amir zuwa ga bani amir fi saba'in wato su saba'in a gani ya aika zuwa ga ƙabilan bani amir ya aika da malamai saba'in domin su karantar da su addini falamma mu qala lahum ƙwali. a lokacin da suka zo garin su saba'in din sai dan uwan mahaifiyata sai ce musu ataqaddamukum wato zan shiga gabanku ya yace ni zan shiga gabanku? فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sun bani أمانة har suka yarda in ji san musu da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kullu rabo wato zan fara shiga gaba ku ku dan tsaya tukuna idan sun bani amana har sun yarda in ji san musu da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi wa illa kuntum minni qariba in ba haka ba to kun kasance daga gare ni nan kusa sai ku biyo baya kuma fa taqaddama fa Ammanu. sai ya fara tafiya yayi musu magana sai suka bashi amana su wayannan kafirai fa bainama yuhaddithuhum anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ana nan yana ba su hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam iz aumau ila rajulin minhum fata'ana sai suka dumfari wani mutum daga cikin su sai ya soke shi fa amfada da ya soke shi sai ya zartar da makasa wato sun sun bashi amana amma sai gashi sun ci amana kuma daga baya yana cikin karantar da su hadisi yana karantar da su game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai sai ga wani mutum daga cikin mutanen sai ya dumfare shi kawai sai ya soke shi da kibiya ko da takobi sai ya zartar da makasan shi Allahu akbar الله أكبر Ka'aba. ورب ce Allahu akbar أكبر rabbil Ka'aba. Ya ce Allahu akbar na samu babban rabo na rantse da ubangijin Ka'aba saboda wannan suka an soke shi ne saboda yana karantar da mutane tauhidi yana karantar da mutane addinin Allah yana isar da sakon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ce na samu babban rabu. na rantse da ubangijin Ka'aba ah, thumma malu ala baqiyati ashabi sa'annan sai suka karkata ga sauran abokansa faqataluhum suka kashe su ɗaya bayan ɗaya mutane saba'in ba an tura musu mutane saba'in domin su kira su zuwa ga addinin Allah amma suka bi wa'annan mutane ɗaya bayan ɗaya suka kashe su Ah, illa rajulan a'araja sa'id al-jabal sai dai wani mutum daga cikin su wanda gurgu ne shi sai ya hau kan dutse ah, qala hammam fa urahu akhar ma'ahu wato hammam zai ce fa urahu akhar ma'ahu wato ina ganin tare da shi kuma akwai wani ɗaya tare da shi bayan wannan gurgun akwai wani ɗaya tare da shi wanda shi ma ya sha فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم سي ملائكة جبريل عليه السلام sai ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam labari cewa wa'annan du'a din su saba'in da aka tura duk gabaki ɗaya an kashe su sai dai wane da wane ne kawai suka kai labari annahum qad laqu rabbahum cewa lallai su wa'annan saba'in din sun haɗu da ubangijin su faradiya anhum wa ardahum sai ubangiji ya yarda da su su ma sun yarda da shi fakunna na ƙura'u an ballihu ƙaumana an ƙwadilaƙina rabbana mun kasance da muna karanta wata aya akwai wata aya wanda an saukar da ita musamman kan wannan ita ce an ballihu ƙaumana an ƙallaƙina rabbana faradiya an nawa ardana cewa ku isan ma mutanenmu cewa lallai mun haɗu da ubangijinmu mun yi shahada faradiya an na sai ubangiji ya yarda da mu wa ardana kuma ya yaddar da mu zuwa ga al'umma an gani kaga wayannan mutane 70 din gaba daya sun mutu a wajen dawar kalmar Allah wato dama mahallin din wanda aka ji mai ciwo har ya zamanto an mai jina-jina saboda isar da sakon Allah subhanahu wata'ala an gani to wayannan mutane suna daga cikin mutanen da aka yi musu albishir da aljanna tun a duniya tun a duniya wayannan mutane Allah ya sanar da mu ɗan aljanna ne gabaki ɗayan su su 70 din an saukar da wannan aya ko balli ku qaumana an tsallake na rabbana farabiya anna wa ardana summa thumma nusikha ba'd sa'annan sai aka shafe wannan aya bayan haka kullu rai wato wannan aya an saukar da shi an dan karanta shi daga bayan sai aka shafe tilawan shi yanzu ba a tilawa da shi fada'a alaihim 40 sabaha sai manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda bakin ciki da damuwa an kashe wa'annan mutane makaranta alkur'ani mahaddata su saba'in eh? sai da manzan Allah ya yi screening ya zaɓe su musamman domin su je su karantar da mutane addini amma aka bi su ga baki ɗaya kashe su na fasan gane wannan kamar misali a ce shugaban ƙasa wasu mutane su nema daga gare shi ya ba su ainihin masu ilimi eh, guda saba'in suna so a karantar da su wani fanni sai shugaban kasa ya ba da professors guda saba'in sai a je wa yannan professors gaba ɗaya a yanka su yaya shugaban kasa zai ji mutanen da sun gogo a fage na ilimi aka ba su amma kuma maimakon su saurare su alal akalli ma in ba saurara ba ai ba dole ba ne sai sun yarda ko sun je za su isa musu da sakon Allah ne in ba su saurara ko su ce ba sa so to amma sai suka bi su baki da suka kashe shi ne sai Allah ya sauka da wannan yana sanar da mu wayannan mutane Allah ya yarda da su sannan kuma ya yarda da su zuwa ga al'umma sannan daga bayan sai aka shafe wannan tilawa din bayan haka an gane annabi sai ya musu addu'a mummunan addu'a kwana 40 annabi na musu addu'a Allah ya tsine musu yayi addu'a ala ri'ilin wa zakwan wa bani lahayan wa bani usayya wa'annan ƙabilu su ne suka kashe ainihin qurra din nan ri'in da zakwan da bani lahayan da bani usayya annabi ya kwana arba'in yana musu kunuti yana allahumma al'anzir ila fi'lan wa zakwan wa bani lahayan wa bani usayya laha wa rasula الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن ذلك ساقا مع الله دمن ذنسى صلى الله عليه وسلم ashe ba yau aka fara kashe masu da'awa ba an gane wannan wannan sunna ne wanda dama an saba da shi tun zamanin sauran annabawa ba ma wai manzo sallallahu alaihi wa sallam ba dan ya yayi wa'azi an kashe shi dama abu ne wanda an saba na'am حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان an karɓo daga jundu bin Sufyan radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana fi ba'd al mashahid lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin wasu sashen waƙi'o'i wasu sashen yaƙoƙi wa qad damiyat isba'uhu alhali yatsun manzo sallallahu alaihi wa sallam sun yi jina-jina ga jijjiri a yatsunsa fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al anti illa isba'un damiti shin ke wafi wata ce lahi malakiti in ba ainihin yatsu ba wanda suka yi jini jini wanda kuka yi jina jina kuma malakiti fi sabilillah kuma abin da kika hadu da shi aikin hadu da shi ne fi sabilillah ke wannan yatsa din ba kuwa wa'annan yatsu da kuka ji ciwo aiko da ji ciwo ne fi sabilillah an gane wannan ko kenan duk mutumin da aka ji ciwo fi sabilillah ba ƙaramin falala zai samu a wajen Allah ba akan wannan abin da ya aikata na'am babu mai yujrahu fi sabilillahi azza wa jalla har ila yau dai wato babu wanda aka ji mai ciwo a cikin dawa kalmar Allah azza wa jalla shi da ma wancan yunka din nan daga nakba shine wata kaba kamar a ce yatsan mutum ko kafan mutum wajen yatsun kafafuwa a ji mai ciwo shine ainihin nakba an gane wannan ko amma wannan yujra za a iya ji mai ciwo a ko'ina a cikin gaɓoɓin a cikin jikinsa misali na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ذنطيرا صلى الله عليه وسلم يا شيء والذي نفسي بيدي نارا سيد الله واندريناكي هننسا لا يكلم أحد في سبيل الله فأتبعي موني متنجنبوبة في سبيل الله ya zamanto an ji mai ciwo saboda daukar kalmar Allah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah ko da yake Allah ta'ala shi kowa sanin wanda ake ji mai ciwo fi sabilillah wanda yake samun gyambo fi sabilillah kun ji wannan ko yanzu da zarar mun ga mutum a fagen fama ya shiga cikin jihadi na kariya ga addinin musulunci sai ya zamanto an ji mai ciwo me za mu ɗauka za mu iya rantsuwa mu ce an ji mai ciwo fi la tsakanin shi da Allah yake wannan yaƙi? sai dai a yi masa kyakkyawan zato shi sa manzan Allah yake cewa wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili Allah shi ya fi kowa sanin wanda ake masa jambo fi sabili kenan Allah kaɗai ya fi sanin mai jihadi fi la. wa bi hadha itibar Allah ya fi kowa sanin shahidi a ce wane yi shahada wannan ka shiga cikin gonan Allah ne ka shiga cikin gaibi na Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya mutu a fagen fama sai daga ce muna kyakkyawan zato ya yayi shahada amma yanke hukunci cewa lalle ya yayi shahada wato yana daga cikin shi'ar na yan bid'a an gane ku, yan bid'a su ne suke raba shahada arha amma ahlus sunna wal jama'a salafiyun wato idan mutum ya mutu a fagen fama sai dai suna mai kyakkyawan zato muna kyakkyawan zato wani dan aljanna ne muna kyakkyawan zato wani shahidi ne wani an ji mai ciwo fi sabilillah muna kyakkyawan zato wannan ciwon da aka ji mai an ji mai ne dan kariya ga addinin musulunci ba an ji mai bane dan kariya ga kabila ba an ji mai bane dan kariya ga ƙasa ba an ji mai bane dan kariya ga kungiyanci a domin kariya ne ga musulunci an gane ko sai ce illa ja a yawon kiyama shi wannan mutumin wanda aka ji masa ciwo fi sabilillah face ya zo gobe kiyama wal launu launu dam launin sa launin wannan gyambo launin jini wal rihu rihul misk wato kamshin shi kamshin almiski wannan hadisi akwai ishara cewa mutumin da ya mutu fi sabilillah a wajen jihadi ba a masa ba a masa wanka zai zo da wannan jamban launin wannan gyambo launin jini kamshin wannan gyambo kamshin almiski an gane wannan ko duk mutumin da Allah ya azurta shi shahada wannan shine malamai suka istinbadi cewa shahidi ana binne shi da jininsa da kuma tufafinsa an gane ko zai gamu da Allah da wannan jinin da wannan tufafi tare da shi Allah ta'ala shi taimake mu Allah ya azurta mu a shahada fi sabilillah na'am babu qaulillahi azza wa jal babu maganan Allah azza wa jal hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn shin kuna jiran wani abu gare mu in ba ɗaya daga cikin kyawa wannan guda biyu ba akwai abin da kuke jira a wajen mu in ba ɗaya daga cikin wayannan kyawawa guda biyu ba wanne ne kyawawa guda biyu imma nasru wa imma shahada in ma mu samu nasara akan maƙiyanmu? ko kuma Allah ya azurta mu da me da shahada wannan shine ihdal husnayayn shi musulmi abubuwan da yake jira kenan ɗaya daga cikin guda biyun nan na'am wal harbu sijal to dama ai yaki tsakanin kafirai da musulmai bi da bi ne kaman ainihin ɗiban ruwan rijiya ne idan wannan ya idan wannan ya zira ya ɗibo ruwa sai wani shi ma ya zira ya ɗibo kun fahimci wannan aiki to aka yaƙi bi da bi ne yawmul lana wa yawmul alaina wata rana mu za mu samu nasara a kan kafirai wata rana kuma su samu nasara a kanmu, amma kuma kyakkyawan ƙarshe yana kan wa wal aqibatu lil muttaqin in ana yin yakin wata ran su samu nasara a kanmu, wata ran mu samu akan su a hankali a hankali amma ƙarshen al'amari nasara yana kan musulmi an gane wannan ko na'am حدثنا يحيى بن بخير حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره للي عبد الله بن عباس يا باشا لبارك شوى أن أبا سفيان بن حرب أخبره شوى للي أبو سفيان بن حرب يا باشا لباري أن هرقل قال له للي هرقل يا شوى أبو سفيان سألتك كيف كان قتالكم إياه ناتم بيكا يا يا يا كنكو تكانكو دا, دا النبي محمد دا, دا محمد domin ka ce kuna yaƙi tsakaninku da Muhammad kai abun su ya ce eh to yaya yaƙin ku tsakaninka da shi an gane ko hmm. fa za'amta anna al-harba sijal sai kai da awan cewa lalle lalle yaƙin nan bi da bi ne wa duwan kamar diban ruwan buga ne sannan kuma yaƙin yana zagayawa wani lokaci mu samu nasara wani lokaci samu nasara wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas fakazalika rusulu tubtala summa takunu lahum al-aqiba yace to yanda ka faɗa din nan cewa yaƙi tsakaninku da Muhammad kamar ɗiban ruwan guga ne misali in wannan ya ɗiba ya janyo wannan ya dakata bayan ya janyo sai shi ma ya zira nashi shi ma wannan ya dakata wannan ya zira nashi wato wata rana ku samu nasara akan Muhammadu wata rana Muhammadu yana samun nasara akan ku sai ce to ai yanda ka faɗan nan fa kazalika rusulu tuftala haka nan manzanni da ma ana jaraba su za ga wani lokaci in ana yaki da manzanni sai a jaraba su kaga an samu nasara akan su summa takunu humul akiba sannan daga baya kyakkyawan akiba yana gare su an gane wannan ko sannan daga baya nasara na ƙarshe gaba ɗaya yana gawa yana da su manzannin bayan an riga an gurzu am hasibtum an tarakulul jannata walan ma ya ce kun masalul lazina khalau min qablikum shin kuna tsammani za ku shiga aljanna ne alhali misalin wayannan da suka gabata gabaninku bai zo muku ba menene misalin sai Allah ya ce ba'sa wa dharra tsanani ya shafe su da kuma cuta wa zulzilu kuma an girgiza su an girgiza manzannin hatta ya kula rasul zina amanu ma'ahu har ya zamanto manzo yana cewa da wayanda suka yi imani tare da shi suna cewa mata nasrullah wai nasarar Allah yaushe ne an gane ku. an sha wuya sosai har manzon yana cewa to wai yaushe ne nasarar Allah sai Allah ce ala inna nasarallahi qarib ku saurara lalle nasarar Allah yana nan ya kusan zuwa hatta idan sai asar rusul wa zannu annahum qad ta'ahum nasruna ko saboda haka wani lokaci manzanni Allah ya kan jarraba su har ya zamanto kamar suna so su daiba tsammani daga baya bayan sun galabaita sun fara mata na surula sai nasarar mu yanzu daga bayan ji Allah an gane wannan ko to saboda haka dan kaga ana yaki da musulmi kaga wani lokaci kafirai sun samu nasara ba yana nuna wai kafirci na da gaskiya akan musulunci bane a'a in ana yaki tsakanin kafirci da musulunci Allah ta'ala yakan yakan ba kafirai nasara na wani lokaci domin a jarabuwa a jarabu musulmi sannan daga baya akiba ya tabbata ga musulmi an gane wannan ko na'am ah, babu qaulillahi ta'ala babu maganan Allah subhanahu wa ta'ala min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mu'minai akwai mazaje wanda sun gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawari a gare shi sun yi ma Allah alƙawarin wani abu kuma sun gaskata wannan alƙawarin me suka yi ma Allah alƙawari sun yi ma'alla alƙawarin shahada cewa in sha Allah idan jihadi ya zo suna roƙon Allah ya azurta su da shahada sun gano wani ko daga cikin muminai akwai wasu mazaje sun gaskata abinda suka yi ma'alla alƙawari a gare shi na'am فمنهم na bahu wa minuhun mayan ينتظر daga cikinsu akwai wanda ya biya bukatansa akwai wanda ya cimma burinsa ya samu yin shahada wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda har yanzu yana jiran shahada din bai samu yayi ba wa ma baddalu tabdila basu musanya ba musanyawa suna nan kan ra'ayin su basu canza komai ba har yanzu حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا عبد الأعلى نعم عن هميد قال سألت أنسا قال أول سنة نعم وحدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد قال حدثني هميد الطويل yake Humayd at-Tawil ya bar labari ana Anas radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace qaba ammi Anas ibn nadar wato amina Anas bin nadar ya faku an qital Badr daga yakin Badar lokacin da aka yakin Badar baya nan ya faku daga yakin Badar fa qala ya rasulullah sai ce ya rasulullah ghibtu an awwal qitalin qatalta al mushrikin na faku daga farkon yaki wanda ka yaƙi mushrikai gare shi farkon yaƙin da ka yaƙi mushrikai bana nan ya rasulullah gaskiya ban ji daɗi ba la in illahu ashadani qitalal mushrikin yace wallahi in dai Allah zai da ni Allah Allah ya halatto da ni zuwa ga ainihin yaƙan mushrikai la yarayanna Allahu ma asna to wallahi da sannu Allah zai nuna muku abin da zan aikata in dai Allah zai ban dama in ga ana yaƙan mushrikai har in shiga wannan yaki to da insha Allah Allah zai nuna muku abin da zan aikata falamma kana yau uhudin wan kashafa musulmun. a lokacin da ya kasance ranar uhudu kamar yadda kowa ya sani ranar uhudu an jarabi musulmai an ce a ainihin koda wato koda sun ga aka ce wasu su hau saman saman dutse dutsen uhudun an gano wannan ko koda sun ji labari an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun ji labari an kashe musulmi kada su tako kai ko da sun ji labari an samu nasara kasu su sauko har sai manzo Allah ya ce a sauko a lokacin da aka fara yin yakin musulmi suka ga cewa an fara kashe kafirai suna gudu shine sai ba na kan dutse suka fara tunanin saukowa a ji a kwashi ganima shine sai kwamandan yake ce musu kun manta da maganar manzo sallallahu alaihi wa da ya gaya mana manzo Allah fa ya ce ko kun ji labari an kashe ni ainihin mikiya tana yagan nama na ko kun ji labarin haka ku sako da shi aikin da arga an samu nasara annabi yana nufin kada a sako ne kafin a samu nasara yanzu da an samu nasara kaza kaza ai shi ne fa suka fara sakowa da kan dutse bayan sun sako sai aka fahimci ashe ma na kan dutsen ba su da yawa ashe ma yan kaɗan ne ma na kan dutsen sai kafin suka ce ku dawo ku dawo ba su da yawa ai dama tsoron na kan dutsen yasa suke ta gudu su kafiran saboda ana ta cillo musu kibiyoyi zaka ce kawai ku dawo sai kafin suka dawo suka yi ta kashe musulmi suka yi ta kashe musulmi to shi wannan bawan Allah Anas bin Nadar radiyallahu anhu ya riga ya ce wallahi idan Allah ya halartar da ni ya kan mushrikai wallahi da sannu Allah zai nuna muku abin da zan aikata to sai gashi Allah ya ba shi daman halartar yakin Uhud lokacin da musulmai suka kwaranye suka gudu an gano wannan ko kafirai suna bi suna kashewa musulmi suna gudu a lokacin sun mamanta da manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen madina ka kumanta sun ɗauko manzan Allah ne daga makka zuwa madina a matsayin za su ba shi kariya iya ƙoƙarinsu za su ba da ransu za su ba da dukiyansu za su ba da ƙarfinsu wajen ganin sun ba shi kariya kan ainihin da awansa to ga shi yanzu an fara tsara sun mamanta da manzan Allah kowa ta kan shi yake an gane a lokacin sai Anas bin Nadar radiyallahu An. sai ke cewa qala Allahumma inni a'taziru ilayk cewa lalle Allah lalle ni ina kawo uzuri zuwa gare ka mimma sana'a haula daga abinda da wa'annan suka aikata wa'annan musulman yani ashaba yana rubun abokansa menene laifin su sun gudu sun bar manzon Allah kuma sun saba ma dokan da manzon Allah ya gaya musu ka sauka da kan dutsen nan ya Allah ina neman uzuri zuwa gare ka ka gafarta musu ba da gangan ba Shi ɗan ne to wannan yana nuna mana mu ringa yi iya kokari wajen yin uzuri ga 'yan uwan musulmi kai iya kokari sai ya zamanto babu wata kafa na uzurin sai a kawo mutum da laifi na'am wa min ilayka mimma sana'a haula kuma ina yin bara'a gare ka daga abin da waɗannan suka aikata ba ruwa na da abin da suka aikata suwaye. Ya yani mushrikin wato ma'ana mushrikai abin da suka aikata ba ruwa na da shi thumma taqaddama fastaqbalahu sa'd ibn mu'adh sannan sai ya shiga gaba lokacin kowa na ta gudu ba sai ya dawo sai ya shiga gaba gaba sai sa'ad bin mu'az sai ya fuskance shi faƙola ya sa'ad bin mu'az ya ce ya kai sa'ad bin mu'az aljannata wa rabbir nadur ra'aitul janna wa rabbin nadur takadir kenan maf'ulun bihi bi fi'lin mahzuf takadiruhu ra'aitul janna ko ayantul janna wa rabbin nadur wato ga aljanna can na hango shi na rantse da ubangijin nazar wato musulmin suna gudu shi kuma inda ake gudun nan ya hango aljanna sai musu ga aljanna can na hango na rantse da ubangijin nazar to shine malamai suka yi sabani shin da gaske aljanna ya hango ko kuma yana nufin ya hango shahada wasu ka ce wato abin da yake ne ba wai ya hangi aljanna bane shahada ne ya hanga ya hanga shi ba zai gudu ba zai tsaya ya dumfare su in ya kore su alhamdulillah in sun kashe shi ya yi shahada Shi ne ma'ana ya hango aljanna wanda ce la Allah ya nuna mai hakikatan in ya mutu da aljanna ne yana gani an fahimci wannan ko na'am inni ajidu rihaha min duni uhud lalle ni ina jin kanshin aljanna can wajen uhud can wajen da musulmi suka gudu ina jin kamshin aljanna a wajen shi na ce abin da yake nufi ina jin kamshin shahada ko kuma aljannan da gaske da ina jin kamshin ta ala haqiqatiha al asalu fil kalam al haqiqa dun al majaz na'am qala sa'd fa mastata'tu ya rasul allah ma sana sai sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu yace wallahi ban iya ya rasulullah wallahi ban iya abin da ya aikata ba wallahi abin da ya aikata anas wallahi ban iya ba ina irin bajintan da ya nuna da jarumtan da ya nuna wallahi ban iya ba ne قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أنا زيتي والله من سامو تارد شي wato tsara tamanin da ‘yan kai da takobi, kafirai sun mai tsara tamanin da ‘yan kai da takobi, au ɗa'a na tambiruhi, ko kuma tsara tamanin da ‘yan kai da mashi, auren ramiyatan bi sahami ko tsara tamanin da ‘yan kai da kibiya, mai ruwa ya manta, shin da kibiya ne ko da mashi ne ko da takobi amma dai almuhim an mai tsara tamanin da yan kai a wajajnahu qad qutil sai muka same shi shi bin nazar an kashe shi wa kwadi masala bihi alhali ko mushrikai sun mai musula mai musula shin mutunci wato kisa wanda za a yi wa mutum na wulaƙanci a daƙa mai kunne a cire mai hanci a dinga datsa yatsunsa a soke mai ido wato kisa dai na cin fuska shine suka yi masa musla fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi banani babu wanda ya iya gane shi saboda wato sun kai gaya wajen cin fuska ga wannan bawan Allah babu wanda ya iya gane shi ma sai yar uwar shi ita ma ya ta gane shi da fuskan shi la da zanen yatsunsa ta gane shi ne da zanen yatsunsa kawai ta san kowane mutum yana da zanen yatsu daban-daban wannan ma yana daga cikin aya daga cikin ayoyin Allah dukkan mu nan za duba mu gaba ɗaya zanen ya zo ba ɗaya bane shi ya sanya yanzu turawa suke amfani da wannan temperature duk duniya ba wanda yake da shi sai kai kadai wannan kawai ya isa mu yi imani da Allah wannan kawai dukkan mu da zamu sa hannu haka in na sa hannu haka hoto na zai fito in ka sa hoton hoto na ba zai fito ba zai hoton ka kaga wannan yaya za a yi a yi zane biliyoyin mutanen duniya a yi zane wani kuma daban-daban eh? wannan in na tuna da shi ina gaya mamakin al'amarin cewa al'amarin Allah ya wuce tunani bayan wannan ma muryoyinmu da za mu taru mu biliyan ba ma biliyan ba a ce kowa ya yi magana za a san muryar kowa da kowa yanzu a masallacin nan kana magana don cewa ne ne magana kai magana cewa ne ne magana to yaya aka yi Allah ya halice mu muryarmu daban-daban kuma duk duniya gaba ɗaya fuskar mu daban-daban ko Hassan da Hussein suna da bambanci ko Hassan da Husaini ka duba za ga wani bambanci tare da su to ya aka yi haka wajen halitta Allah bi Allah ya yi kowa daban-daban daban-daban daban ba a zo an haɗe ba misali an gane wannan ko to babu wanda ya iya gane shi face ƴar ƙosa ta iya gane shi saboda zanen yatsan hannunsa قال أنس كنا nura sai anas bin Maliki cewa mun kasance muna gani muna mu ana mu fahimtan aw ko muna zato shakar rawi anna hadhihi al-ayata nazalat fihi wa fi ashbahi cewa lalle wannan aya ta sauka ne game da anas bin nazar da ire-iren sa ba shi kadai ba an saukar da wannan aya ne gare shi da ire-iren sa shine ne min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alai daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje da suka gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawari a gare shi sun gaskata anas bin nadar ya yi alƙawari kuma alƙawarin ya cika ko bai cika ba gashi nan Allah ya azurta shi da shahada kamar yadda ya alƙawari shine faminhum man qaza nahabahu wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda ya biya bukatarsa ya samu yayi shahada din kamar Anas bin Nadar wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda yana nan yana jiran shahada din a lokacin irin su Abubakar irin su Umar irin su irin su Hamza ko da Hamza yayi shahada ko a ku Uhud an gane wannan ko wannan aya al-mu'minin din nan ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari shi wato menene abin da ake nufi da mu'ahada din al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai me ma'anan ahadullah alai din nan aka ce ma'anansa shine abin da ambatansa ya gabata a cikin inda Allah ke cewa a cikin alqur'ani wa laqad kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar hakika sun kasance sun yi malƙau Allah alƙawari tintini tun gabani cewa idan yaƙi ya zo ba za su ba gudu ba ja da baya an gane wannan ko to wannan shine alƙawari irin wanda Anas bin Nadar yayi radiyallahu an da ire-irensa an gane an ce wannan ya kasance farkon da annabi a farkon da aka fito zuwa ga yaƙin Uhud shine musulmi suka yi wannan alƙawarin an gane wannan ko wannan shine maganar Ibn Ishaq wasu ka ce a'a wannan minar mumini na rijalun sadaku ma ahadullah alai shine abin da ya auku daren akaba lokacin da ansar suka zo da mazaje mutane 72 suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam har da Abbas amin annabi lokacin ta mai musulunta suka ce masa ya dawo Madina tunda mutanen Makka sun hana shi yin addini ya dawo za su amshe shi hannu bibbiyu za su shugabantar da shi kuma za su ba shi ransu da dukiyoyinsu da jikinsu da komai nasu har sai ya isar da sakon Allah wannan shine alƙawarin da suka kaga min na rijalu sadaqu kuma ahadullah alai sun yi ma Allah alƙawarin haka ko shin sun gaskata sun gaskata alƙawarin ko sun saba sun gaskata to shine wasu ke ganin cewa wannan ayan an saukar da shi ne ga ansar da suka zauna da manzon Allah daren akaba din nan suka ɗauki alƙawarin cewa ya taho za su ba shi kariya za su taimake shi har sai ya isa da saƙon Allah amma mafi yawan malamai sun fasara wannan aya akan wancan magana na yakin uhudu ba akan wannan na akaba ba an fahimci wannan ko Allahu a'lam na'am حدثنا أبو اليمان وقال إن أخته وهي تسمى الربيع an ce lallai ‘yan uwarsa ita ce wacce ake kira rubayye. Kasarat saniya tamra'atin. Ita ‘yan uwar Anas bin Nazar ba? Ta karya haƙorin wata mata. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yayi umarni da cewa ayi kisasi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal wal ayna bil ayn wal anfa bil anf was sinna bis sin wasin na bisin wal juruha a ko tunda tunda ta tunda yar uwar rubai ta karya haƙorin wata to ita ma dole a karya haƙorinta shine annabi ce kitabul lahil kisas littafin Allah abin da ya rubuta shi ne kisasi in mutum ya yi shi ma faƙola ana sun ya rasulallah sai ana sai ce ya rasulallah wallazi ba a saka bilhaƙi la tuksaru tsaniyyatuwa na rantse da Allah wanda ya aiko da gaskiya ba za a karya ƙorinta ba wallahi ba za a karya ƙorinta ba ya rasulallah faradu bil arshi wa taraku al qisas shine sai manzo Allah ya ya anas kitabullahi qisas ya anas wannan ba hukunci na bane hukuncin Allah ne hukuncin Allah shine in mutum yayi amai in ya fasa ma wani ido adalci shi ne ma a fasa mai in ya karya ma wani haƙori shi ma shi ma a karya masa saka ƴar uwarka ta karya ma wata haƙori ita ma sai an karya mata shi kuma ce ina ya su da lawa wallahi ba za a karya mata haƙori ba to daga baya wato sai Allah ta'ala sai ya ce shi ana bin nazar sai mutanen suka ce sun yafi an gane suka ce a biya biya sun yafi kuka ji wannan ko ka ganin wajen Allah ya cece shi domin da ba dan haka ba annabi zai sa a karya hakorin nata sa'annan shi kuma sai ya kafara tun da yaran ko to wannan ya zama to karama a gare shi ya rantsi akan abu kuma sai abin ya tabbata kamar yadda ya rantsi nan gaba ana so a nuna ma cewa Anas bin Nadar waliyi ne shi an gane wannan ko su irin waliyan da ake waliyai wanda suka samu shaida daga Allah allazina amanu wa kanu yattaqun na'am fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi inna min ibadillah man law absama ala Allah la barra to lalle daga cikin bayan Allah akwai waliyai wanda wallahi ta za su rantse ga Allah wallahi tallahi sai Allah ya kubutar da rantsuwansu kamar yadda Allah ya kubutar da rantsuwan wa Anas bin Nadar radiyallahu akwai irin mutanen in suka rantse Allah zai taimake su kasu kafara an fahimci wannan ko na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزور حول السند وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان أراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال للي زيد بن ثابت الله يقرأ مثل يدايا نسخت الصوف في المصاحب نا يكوبي نا يكوبي أينهم قرآني أتكين أينهم قرآني دوكا تندا أكاديمي يربط أينهم قرآني zamanin Usman bin Affan sai ke cewa to na yi kofin ya karɓi ƙur'anai da yawa dan sahabbai sun yi rubutu kowa ya yi nashi sai karba ga baki daya rubutun sahabban da suka rubuta fa faqattu ayatan min suratul ahzab sai na rasa wata aya daga cikin suratul ahzab daga cikin duk masu rubutun gaba daya sai na ga akwai wata aya suratul ahzab ba su rubuta ta ba ni kuma na haddace ta ina ba san gane wato bai same ta a rubuce ba ya same ta ne wajen masu hadda kawai shi kuma yana so ya haɗa abubuwa guda biyu hadda da mai ya rubutu ba wai yana so a ce wai wanda ya gama shi duk abin da zai rubuta abu yana kwakwalwar shi kuma ya gashi a rubuce an gane sai ya tara sahabbai masu hadda ya tara sahabbai masu rubutu sai ya duba sai ya ga duk daidai ne gaba ɗaya sannan sai ya rubuta haka ya yi domin a samu tabbaci akan abin da za a rubuta kan maganar Allah an fahimci wannan ayi a lokacin to sai zo ya ga cewa masu hadda sun kawo wannan aya amma masu rubutu ba su kawo wata aya ba kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u biha eh na kasance ina jin manzon Allah yana karanta wannan aya amma abin mamaki zaka masu rubutu ba su kawo ba falam ajidaha illa ma Khuzaimah ibn Thabit al-Ansari ban same ta ba sai tare da Khuzaimah ibn sabit al-Ansari shi kadai rubuta sai dai masu hadda kawai allazi ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shahadatahu shahadata rajulain wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shedan sa shi kadai shaidan mutane biyu annabi ya ce in ya bada sheda shi kadai shedan sa na daidai da shaidan mutane biyu to a wajen shi ne ya samu wannan rubutu na karshen suratul ahzab din wa huwa qawluhu min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi wannan aya shine inda Allah ke cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai an gano wannan ko shine sai ya ga cewa ya dace da abin da aka haddace gashi an samu rubutu kuma an samu nashi shi ma sai ya rubuta an gano wannan ko hmm. na'am babun amalun salihun qabla alqital babun aiki mai kyau kafin yaki an gane shin dole sai mutum ya aikata wani aiki mai kyau kafin ya yi yaƙi ko kuma da mutum zai mutu a wajen yaki bai aikata aiki mai kyau ba yaya na'am wa qala abu darda inna ma tuqatiluna bi a'malikum abu darda radiyallahu anhu yake cewa ya ku musulmi kawai kuna yin yaki ne da ayyukan ku. bi ma'ana ku su ne suke da tasiri a wajen jihadi idan kuna da aiki mai kyau wannan ku da aiki mai kyau yana taimaka muku samu nasara kan makiyanku idan saban Allah ya yi muku yawa to sai ka gaya ba za ku samu nasara kan makiyanku ba na fatan gane wannan ina kuma a ce ba ku da aqida mai kyau eh a ce mutane yan bidi'a ne wanda ba sa kiyaye dokokin musulunci saboda haka kuna yin yaƙi ne da tasirin ayyukan ku. idan kuna da aiki mai kyau to sai makamanku zai tasiri in ba ku da aiki mai kyau to makamanku ba za su yi tasiri ba an gano wannan ko shine Allah ya cewa inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke tare da kawukansu ga yakin Uhudu me ya sanya sahabbai suka samu matsala cikin wannan yaki saboda sun saba wa dokan Allah da dokan manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bamu labarin dalilin da sa suka samu matsala innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innama tazallahum shaytan bi ma kasabu ha lalle wa'annan da suka juya daga cikin suka gudu ranar da jama'a biyu suka haɗu suka kwama innama tazallahum shaytan kawai shaytan ne ya zamar da su bi ba'di ma kasabu saboda sashen abin da suka aikata na zunubi sai ce me wala kadi wala kad afallahu anhum hakika Allah ya yafe musu sai Allah ya faɗi kun yi laifi suna jiran a ce to kun hallaka sai ce to na yafe musu ina fatan gano wannan amma Allah ya nuna musu dalilin da ya sanya ba su samu nasara a yakin Uhud ba saban Allah saba ma dokokin manzo sallallahu alaihi wasallam wal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim idan mutane suna saba ma umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam, fitina za ta iya samun su ko azaba mai radadi ta same su amma mutane in suna kiyaye sunna suna biyayya ga sunna kamar yadda ya kamata Allah ta'ala zai dora su akan makiyansu an fahimci wannan ko saboda haka wato innama tuqatiluna bi a'malikum kuna yin yaki ne da tasirin da taimakon ayyukanku taimakon Allah nan taimakon ayyukanku na'am ah, wa qawluhu ya na amanu lima na mala ta taf'alun da kuma inda Allah ke cewa ya ku kuka imani me yasa kuke faɗin abin da ba aikatawa ne ku zo ku ce ku mu'minai ne amma kuma aikinku ya saba ma ainihin abin da kuka faɗa ah, kabura makutan inda Allah an taqulu mala ta taf'alun wato yayi girma ya zama to abin kyama a wajen Allah abin kyama ya girmama a wajen Allah a ce ku ringa faɗin abin da ba ku aikatawa to tun da Allah yana tsananin kyaman wannan abin kuna ganin Allah ta'ala zai so ya ba ku nasara idan za ku yanki makiya mutanen da suke faɗin abin da ba su aikatawa Allah yana tsananin kyaman su to mutanen da Allah yake tsananin kyaman su kuma sai ya ba su nasara la inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffa lalle Allah yana son wa'annan masu yaƙi a cikin ɗaukar kalmarsa sun yi sahu sahu ka annahum bunyanun marsus kai ka ce su wani gini ne manne da juna irin bulo an ɗora wannan bulo ya manne da wannan wannan ya manne da wannan wannan ya manne da wannan sai ka ga ginin yi mai yi ƙwari to su ma musulmi suna yaƙi sun yi sahu sahu yadda ka san gini wanda yake wani ya manne da wani an gane ko suna taimakon junansu kenan Allah yana san irin wa'annan mujahidon ne حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا شبابا بالثوار الفزاري حدثنا إسرائيل أن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول يشي ناجي براء الله يقرأ مسا يداينا تشيوا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالهديد ونمتن يا زوج منزو صلى الله عليه وسلم يا لل بكنشي da bakin karfi ya lulluba kanshi an gane ko da ainihin bakin karfe wato ma'ana ya ya jiki shi makamai ne kawai ah, faƙola ya rasulallah ya ce ya rasulallah ku ƙwacin wa usulim Shin in fara yin jihadi ne ko in fara musulunta wanda kake so ka zaɓan mun ɗaya ƙwala ah, aslim sun maƙwaci sai annabi ya ce ka musulunta sannan ka yi yaƙi an gane a tauhid a wani kenan ya du'atar islam sai kalmar shahada ya tabbata ka yadda da kalmar shahada sa'annan ka yi jihadi ya tasiri idan mutum kafiri ne shi sai kuma ya mutu yana kariya ga addinin Allah ya wahala banza domin ne aikinsa menene ce ne shi la ya haɓa ɗan na amaluk wala na minal kafiri to sai mutum ya zama to musulmi tukuna sannan Allah ya amshi aikinsa kun gane ko kisa sai annabi ya ce mai kan musulunta ka yi mai kai yaki to ina mutane ina yan na ta'awun fi tafakna alaihi mutanen da suke cewa mu taimaka ma juna inda muka muka yi ittifaki inda ko muka samu sabani mai wa juna uzuri wayannan mutane fa suna taimaka ma juna har da kristoci suna neman taimako har da kristoci suna neman taimako hatta suna neman taimako yan communism duk inda suka daidai sai a haɗu tare inda aka saba sai a juna uzuri shin wannan ka'ida ta dace da wannan hadisin wannan hadisi ya nuna mutanen da za a tura su fagen fama a bisa amana sai mutanen da kalmar shahadar su kai kyau idan ka san mutum boka ne ya ce zai bi ku ku ce masa da Allah sai ka gyara musulunci ka tukuna awalan kafin ka yi mai kafin ka bi mu ka san wannan mutumin dan hakika ne sufi ne dan hakika yana cewa yana zaman Allah sai kuma ya ce zai bi ka sai ka ce a'a je ka gyara tauhidin ka a yanzu kai kafiri ne kai yanzu kana bukata ka je ka musulunta tukuna saboda ya ce shi Allah ne ya ce komai Allah ne to me ya rage mai to in wannan bai zama kafiri waye kafiri a duniya babu fir'auna ya ce ana rabbukum a'la an ce mai kafiri shi ma wannan ya ce shi komai ba ba shi kadai ba komai Allah ne ma ku ban wannan ko wato almuhim mutanen da suke da aƙida na shirka baya halatta baka taimake su ba in ka tura su fagen fama wato ya nuna baka kaunin su domin in sun je fagen fama za su mutu kafirai ya kamata kai musu wa'azi su fara shigowa musulunci su fahimci musulunci da kyau sannan su je fagen fama an fahimci wannan ko to wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa tukuna ah, fa aslama thumma qatala fa qutila sai bawan Allah sai ya musulunta sa'annan yi yaki sai aka kashe shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول عمل قليلا Ya yi aiki kaɗan an أيشي كدن أم باش لا دامي يوا أيشي دن كدن يا أم ya zama مش to wannan a ibn ishaq ya fitar a cikin magazi game da kisan wannan mutumin kisan wani mutum mai suna amr bin sabit da isnadi sahihi daga abi huraira radiyallahu an cewa ya kasance yana cewa wato abu huraira yana cewa akhbiruni an rajulin dakhala aljanna wa lam yusalli salatan yace ku ban labarin mutumin da ya shiga aljanna bai taba yin sallah ko so dai ba tak sannan sai yace in ba ku san shi ba huwa amru bil sabit sunan shi amru bil sabit to ibn ishaq yana cikin bada labari yace qala al-husayn bin muhammad qultu li mahmud bin labid kaifa kanat isatuhu na ce wa mahmud bin labid waya isan wannan mutum ya kasance qala yace kana ya abal islam farko shi wannan mutumin a mai suna abin nan ya suna shi amr bin sabit ko ya kasance yana kin musulunci da baya kan musulunci to a lokacin da ya kasance lokacin yakin uhudu kawai sai Allah ya cusa mai musulunci Shi ne sai ya ɗauki takobinsa har ya je wajen ainihin mutanensa sai ya shiga cikin ainihin tsakiyar mutane ya yi ta yaƙi ya yi ta yaƙi har ya faɗi wato duk an ji mai ciwo ya faɗi ya shahada sai mutanen suka same shi a fagen fama wato kafin ya mutu suka ga yana ta yaƙi ya ce ah, ma ji abika bawan Allah me zo da kai a shafaqatan ala qaumi ko kana tausayin mutanen ka ne ka zo ka taimake su irin ƙabilanci din nan shin ka zo ne don kariya ga ƙabilanka? ba mu dai musulmi ne sun ga su musulmi ne Ga shi kuma bai fada da musulunci sai ga shi ya shigo cikin kuma shin me zo da kai tausayin mutanen ka ne kar a halakar da su ka zo don ka taimake su an ragaba fil islam ko kwaɗayin musulunci ne ƙala sai ce ban ragaba fil islam su ce a na zo ne saboda kwaɗayin musulunci ba ba ƙabilanci ya kawo ni ko kaza ko kaza ba an gane wani ko sai ke ce musu qataltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta asabani ma asabani na yi yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi har abin da ya same ni ya same ni an gane wani ko wannan ciwon da aka ji mun na yi yaƙi ne don in ba da kariya ga annabi aka ji mun wannan ciwo shine sai annabi ya yace innahu min ahalin janna lalle shi wannan mutumin yana daga cikin yan aljanna kaga wannan bawan Allah bai yi ba an gani? to menene ya sanya kin musulunci an ce yana kin musulunci ne a kamar yadda Abu Hurairah ya faɗa cewa kana amr ya abal islam li ajal riban kana lahu fil jahiliya ya kasance yana kin musulunci ne saboda riba wanda ya kasance gare shi a cikin jahiliya wato tun a jahiliya yana da kuɗi sosai wato kuma yana da banki Kama a ce ne kana da banki sosai banki wanda kana da kudin riba trillion gaba ɗaya na riba kana da shi kana samun kuɗi za ka ce ma haramun ne ta ga yi yake to in dai har in na shigo aka ce in ka shigo musulunci za a tilasta sama ka daina cin wannan riban ce to na fasa shi kuɗi kudi ya hana shiga musulunci yana sha'awar musulunci amma matsalan shi shi wannan riban yana da kuɗi sosai na riba an gani amma musulunci ya ce a yi faman ja'ahu mau'izatu min rabbihi wanta hafa lahu ma salafa duk wanda wa'azi ya zo mai daga ubangijinsa sai ya hannu abin da ya riga ya wuce na da ya wuce kuɗin da ya ci da ya ci wa amruhu ila Allah al'amarin shi na ga Allah amma wa man ada wanda ya ƙara dawowa ya ce riba bayan an mai wa'azi shi na ga ce fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa'annan sune ma abota wuta suna masu dawama a cikin kun gane ai to wani zai ga ai babu wani hanyar samun kuɗi cikin sauƙi kamar ruban to kuma in yi musulunta za a samu ido sai yi musulunta amma daga baya sai Allah ya sanya mai ya cusa mai hasken imani a cikin zuciya sai ya yi watsi da wannan abin duniya ya zo ya musulunta har ya zo ya shahada a fagen fama an gane wannan ko har ma a shi an ce a lokacin da ya kasance lokacin yaƙin uhudu sai ke cewa aina ƙaumi ina mutane na suke sai aka ce musu aka ce masa suna can uhudu fa akaza sayfahu wa lahikahum sai ya dauki takobin sa ya je riske su a lokacin da suka ganshi shi mutanen shi suka ce masa ilaika anna ka shaidinka da mu ka mai da hankalinka mai kawo kanan wajen za ka cutar da mu ko ƙala sai ce in ni kar aslamtu ce lalle ni na musulunta fa qatala hatta juriha yayi ta yaki yayi ta yaki har aka ji mai ciwo a lokacin sai ga Sa'ad bin Mu'az ya zo wajen shi fakala yace kharashta gadaban lillahi wa rasulihi summa kharashta gadaban lillahi wa rasulihi ka fita saboda fushi ga Allah da kuma manzansa wato kariya ga Allah da manzansa summa mata fa dakhala aljanna wa ma sallasa wa ma sallasa salata sannan sai ya mutu ya shiga aljanna sai sallaci sallah ko guda ɗaya ba an gane wannan ayi to wannan shine abin da malamai suka faɗa dangane da shi wannan bawan Allah wanda bai taɓa yin sallah ba kuma gashi ya shiga aljanna an gane wannan ku to me zamu ce kan hadisin nan al'ahadu allazi bainana wa bainakum as-salah faman tarakaha faqad kafara alƙawari tsakaninmu da kafirai sallah duk wanda ya bata ya kafirta sanan baina rajul wa baina shirk wal kufr tarku salah tsakanin mutum da shirka da kafirci barin sallah shi idan mutum ya bar sallah me shi musulmi ko kafiri zahirin wannan hadisin bainar rajul wa bainar shirk wal kufur tarku salah ga kuma hadisin na, ra'asul amr al-islam wa amuduhu me as-salah kan al'amura gaba ɗaya shine musulunci ke cikinsa wanda yake rike musulunci shine mai sallah da zara an cire ginshikin me zai faru ga musulunci zai faru to yanzu in mutum bai yi sallah ba musulmi ne shi wanda bai yi sallah ba musulmi ne eh to wannan hadisi ya zamu ce tsakanin mutum da shirka da kafirci barin sallah eh wannan bai bari ba shi wannan bawan Allah ya yi kalmar shahada kalmar shahada ya yi kawai ya je jihadi bai yi sallah ba shin sallah in mutum bai yi sallah ba yana cikin musulunci har yanzu amma in mutum bai yi kalmar shahada ba yana cikin musulunci har yanzu ka ke nan sallah ba zai kafirta mutum ba inda sallah inda mutum bai yi sallah ba a ce bai shiga musulunci ba to da wannan bawan Allah za mu ce shi har yanzu ko ya kalmar shahada ba ba ne shi ya shiga aljanna ne kawai da da kalmar shahada da jihadi bai yi sallah ba to shi yasa mazhabin malikiya take cewa wannan hadisin faman taraka ha fa kafara wannan akwai tarf kashi biyu akwai tarkun itiqadi akwai tarkun fi'ili tarkun itiqadi mutum ya ce ban yarda da sallah ba wannan kaulan wahidan fadar kafara amma tarkun fi'ili ya zama ya yarda da sallah wajibi ne ya yarda wanda ya bar sallah fasiki ne ya yarda Allah zai iya mishi azaba kan wannan amma kuma kasala yasa baya yi yayi tarkun fili, wannan kafiri ne ba kafiri bane inda Malik amma kafiri ne inda Ahmad fi hadi qaulai shi yasa fatawa irin nasu ibnu ibnu Bas da su ibnu Usaymin da su Fauzan da ire-iren su shekarabi suna ganin cewa wanda ya bar sallah yayi ridda ko da ya ta sallah wajibi ne da annabi ya nuna ra'asul amr al-islam wa amuduhu ne sallah shi ne ke shigin da ya rike musulunci in babu shi musulunci zai faɗo to musulunci wancan mutumin mai rike shi eh shi wancan mutumin da kalmar shahada kawai mai rike mai kalmar shahada ina sallah wajen ku fahimce ko to kaga wani ya ce to ai lokacin sallar ne bai yi ba da lokacin sallar yayi yayi da yayi ku fahimci wannan ko to tunda lokacin ta bai yi ba me ya rike to tunda ba sallar a lokacin me ya rike kalmar shahada dai har yanzu kenan wato akwai kudurcewa cewa duk abin da musulunci ya zo zai aikata daga ce akwai sallah kaga ashe ashe akwai akwai tarkun itikadi shi ke kafirta musulmi mutum ya ce ban yadda da sallah ba kaga ya bar sallah ta bangaren aqida ya yi inkarin amma in ya bar sallah ta bangaren aiki aulur rajih bai kafirta ba shine magana shine zabi na Nasiru Nasiruddin Albani a cikin hukumu tarihi sala ya yi hukumu tarihi sala inda ya kawo hujjoji kan cewa wanda ya bar sallah amma ya yi ta sallah wajibi ne musulmi ne musulmi ne amma fasiki mai tauyayyen imani ina fatan gane wannan wa musulmi ne amma kuma mai tauye imani amma idan an sa mai takobi akwai lokacin da yake kafirta in ya basa a aikace din ko da ya ce na yarda musulunci wajibi ne amma sai aka sa mai takobi aka ce ka yi sallah ko a kashe ka Ya ce wallahi da yi sallah gara kashe to wannan zindigi ne ƙarya yake kafiri da shi tunda har ya zaɓi kisa akan sallah ya nuna ba ƙaramin adawa yake yi da sallar ba musulmi bane shi A gane nan malamai sun yi ittifaki wannan mutumin ya yi radda amma mutumin da kasala ya sa ya bar sallah in ya ga bindiga zai ce me ya faru me ya zabi a ce a'a ka ki yin sallah ne ce to shikenan ku ban ku ban za ku ban dama ai barin yin alwala zan yi sallah yanzu to wannan mara kunya ne musulmi ne musulmi ne mai raunin imani an gane wannan ko to wannan kenan shi ne. wannan bawan Allah ya yi aiki kaɗan an ba shi lada mai yawa Allah shi taimake mu eh. za a zagaya a nemi taimako yadda aka saba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum na rago ne kafiri ma yana iya samun shi da kalmar shahada ƙarshen rayuwarsa sai Allah ya taimake shi ya mai wannan ilhama sai ya kalmar shahada kafin ya mutu in ya kalmar shahada kafin ya mutu kafin mala'ika mutuwa ya zo ɗaukar ransa Allah ne ya ba shi kyauta kyauta aka ba shi sai wato sai godiyan Allah duk wanda ƙarshen kalmar shi ya zama to la ilaha illallah kafin zuwan mala'ikan mutuwa zai shiga aljanna ana mai kyakkyawan da ta aljanna insha Allah an gane ku الإمام يتكبر نعم ينزل أخذ سوكا من تقوم تقوم من ينزل سرد مكاكا تقوم من ينزل ميشا إنت زي موت إنت بزي رأيبا ينزل سرد مكاكا عليكم السلام زي اللي يمي kawai mafi alkhairi ma iyayenka kai sadaka gare su kai amfani da kuɗi kai sadaka ko kai ta masa addu'a wannan layar da zaka mai kai mai iyayenka da su ga rayayyu kai marayayyu mana da marayayyu su iyaye sun ga sun gamu da abin da suka aikata sai dai kai ta musu addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya kaza Allah ya kaza sannan kuma kana da wani abu na sadaka kana iya bayarwa kace Allah ya kai na da wajen sun da layya an gane Sosai tunatarwa uh, gobe insha Allah ina ga gobe ne Muharram ko ba gobe ne Zulhijja gobe ne farkon Zulhijja haka ne ha ba gobe ne ba ki sarai in Allah ya kai mu don Allah ya sa an gani ga gobe duk mutumin da yake da niyyar yin layya tun daga yau ba ya sani ba amma kana da niyyar yin layya akwai karfin dalili za ka yi layya insha Allah maganar aski ba za ka yi ba ba za ka yanke kumba ba har sai kayan abin da kayan ka na layya haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin muslim ko man kana lahu zabahu yazbahu fa idza ahalla hilal hijja ha fala fala akuzanna min sha'rihi wala min zufrihi shay'an hatta yubahiya duk mutumin da yake da wani abin yanka da zai yanka idan watan zulhijja ya bayyana fala ya aku zanna min sha'rihi wala min zufrihi shay'an hatta yubayya kada ya ciro wani abu daga cikin gashin kansa ko farcen sa sai yayi layya wannan shine sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam mafi malamai sa'id bin musayyab al-hasan al-basri da kuma wani kauli na imam malik da imam shafi'i da wasu malamai suna ganin wajibi ne dole ne kada mutum yayi wannan amma abu hanifa ke ganin mustahabi ne rashin yin aski din rashin amma abin da ya furin jayi shine wajibi ne Allahu a'lam an fahimci wannan ai to Allah ta'ala ya ba mu ikon yin layya din eh bismillah Allah a shuka a tsoriya kana ta zalla kuke Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A dangane da aikin da aka ce za a yi na zagaye wannan Allah shi wurin sanya wulanin kuma hukumomi da za a samu sun yi bayani muna da dubu takwas da dari biyar ana neman siminti dubu biyar sannan sai kuɗin masu aiki sai katako da za a biya wanda za a biya da rodi mai rodi din ya ce dubu sha uku shi kuma katakon an ce kowane guda ɗaya za a siye shi dubu ɗaya ne da dari idan kuma za a siya kowane guda ɗaya kowane ɓangare guda shida za a kowane ɓangare guda shida duba da shida shida su zai zama guda nawa kenan sha takwas sha takwas guda goma sha takwas ko daidai ne da wani abu ko guda ɗaya saboda haka ana neman zai taimako an ce a bari yau insha Allah za a fara saboda haka a taimaka fi sabilillah in tasurullah da zai kuma tabbata kada a taimaka fi sabilillah ah, ya yi bayani sosai kara dakewa a yi wannan aikin yadda ya kamata dama an zarto aikin garagaran tukar a bashi ya kamata a ce an yi kokari duk yadda za a yi aikin ya gudana insha Allah ni zan so ma zan ba da ɗari biyar kowa sai ba da nasu ma Allah ya saka da kai su ji zafin da kai na insha Allah eh. eh abin da yake gudana ko da da kadan shi abin da mun yi magana da shi shi ne aikin ya faɗi ga adadin zumuncin da ake ci amma ya ci kudin aiki kurin zai zo ki aikin za a yi magana abin da ya nuna mun kenan kurin sai ya zo zai faɗi kai eh, wai ya yi yanzu nawa ne gaba da lissafin kudin da ake bukata kafin kudin aiki eh wanda ana neman dubu sha takwas katako idan za su yi wurin ya ce mana akwai wani wurin da ya sai na zumin sai zumunci mu biyar shi wannan ai an san guda mu biyar buhu biyar in akwai wanda zai ba da buhu daya wannan zai ba da buhu kaza buhu kaza shi ne yana ganin insha Allah bai da shi zai fito ki gaskiya kowa ya kawo ba da zumunci zumunci a samu zumunci biyar din in ba kowa ya ba da ɗaɗɗaya kowa samu ne ba da duka zai fi sauki ba da bada kuɗin shi ne kowa ba duk ɗayan da abin ya kamata tun da abin da wannan misali shi ya riga ya bayani to Allah ya saka alkhairi an samu da guda ɗaya Allah ya saka alkhairi zamu da wani can ba da buhu. wani ya ba da dubu daya Allah ya eh. dubu sha takwas shi ne kudin wannan ko kudin katako kudin katako sai kudin rodi dubu sha hudu Yeah. za a zagaya kenan ya za a a an ce kuma wani bai bai da kawo ba amma yana da alƙawarin da ya ce ya yi alƙawarin zai kawo kaza sai a rubuta sunan shi